dajjal hayukaayo n bara n tukuyo borose amanga ndukogun batu nkuna warka amwene amerika bisana ngano dajjal nga ya bara za inor kwe kwe be nan debi adam halita ka kwe ci ama kai fitina yu kan ganna o nga ya bara fitina yu kuna nga ya mutu kabisa nga ya tim kabisa a fitina tere ya senni kabisa yano an debi fobinesi ka i e norkwekwe beri aga donto aburoga fasida debidi ana buro ana heitense kan fanfam na dajjal dajjal di aduka bara mofokweno anduka bara daka a cinkocino ngano irikpe amogirikpe tere mene farete anduka bara tangari bongo anduwaka buru derani andibici sallallahu alaihi wasallam de dajjal abahunu ambara ambara nga machinni kagunu hunde kagunu ngama nal umma kunani de ngato irise ara to amadana ka baraya inor kwe beri ato ngama nal umma se dajjal ka irikpe ya aba gunu ka toronga mwenal umma se dajjal ang barang ngabarani dajjal amene sifo yikuna a abara borono ka akpariu maniu na chirino yano kwene nga bara borono ka aheyo boro ga kweno amene hamini kurupe izummu ka amojine dabu nga duko a agoshiga amohinkanka binni binni cheferi de hantundi bine a silama kuruya hin kacu asilama di a hantum no ko cowo o asu hantum asilama kurde ya hin ka acu amane sifo yokuna nono amo kamme gumo kamme o cere modi cere tusi no cere si yano kwene abara no borono ka asu hei abara kalali yano de asin nako nga amene hunio ka aba hunu kitan dunia okuna agunu chiama keyu mene Seda a mana sharti Berio. Seda beriyo Alama beriyo Kuna afo kuna na agono. Deya. Chiama yo mwene seda yo. i beriyo din kuna afo na. Ngono dajjal mwene hunyo. To nunka kame ba hunu kete ahunu no. we nu kame ka za fo foka ce Khurasan ganna. ya da hunu yahudiyo kuna boro dubu na gana asbahan ganna mene yahudiyo to sadi moray andu ka cey ka ana hiniza kite kawru kite larubu ganna yo za sham ganna na iraq ganna an hinidiza kite ko ka ko maka na madina nufi na ilalo denin nindi malaika yo ma cey fo ka ase ka hunwa sai maka na madina wuru nan mene makamiyo kan gonna a ŋmɛnɛ fitinɛ ye kuna ŋanɔ acim a wuru farani fɔ wuru wuro farandi kuna kahi ka a ba cinse ma cimmani den na cimmani an ceji samaga an nan cinji makari cinji bine makari za sama ganna an ceji turin zai maze turin zai bine maze farandi ka wuro me muneyo kan gonna macayi fo ka maka kuŋu to ŋadi banna an yara ka yeyi farani fo ŋmani curu ma tangari tawa de yadin na tangari tawani san an hunun senni kabisa to ngari abisoyo banna burodi nsu gonna cinji kwene mene ganna bine asu ŋmari hei noru su cinni ka gono kwene nkotedi deya angwene fitine yokuna kwene no asilama alwasinzi fochin hunu ka be na angwene seda na sifo ka agun na cerema be si cerema case ka nga seda ka nino dajjal ka annabi sallallahu alaihi wasallam anan faji te irisi angwene hadisi yokuna deya dajjal maci alwasinze dise alwasin alwasinze dise meteno dia au nawar kayun gurun nar meteno dia de ana boro dana wi dana wi kabini ama hunani de ya sadi no baye ko sikan na amene irkwetere machase awo sanchei ifo alwasin zedi ana anawi dana wika beni an yara ka hunani da ya dana silama dana lwasin zedi ni sindi no cere seka wallahi amene yo mososo wato agabi bisa zaka kamon dongun wato masanon ahihin saka bei nino tangarki fodi zaka ka dongun bei ana tohai ka masanan bei nindi ci fo si dajjal amoo ba amal wasin zedi wi deya irikpeer pe beeri bine irikpeer sikin ka ano hini amal wasin zedi an dwara ka wi deya saka adi wo ko kokari an yei ka mewo kamme an yei ka megumo kamme deya ngano an debi isa yani an yei ka mewo kamme ka pei kanga darani ka megumo kamme ka pei kanga darani indiran debi isa alayhi salam a zummu de ya kaa gaari de ya de dajjal irpe mene ibere di danan debi isa honne ci fo san sinti ko menne an sinti ko menne zan ka ciri menne har kuna de ya de an debi isa ben don nanam ya bakko koy ka menne har ka hallaka alma cerecin ka wino acinka awi non na bongo asuna man ko ka men ne sama awi dana awi ka beni ka yun yon na rani amene hango ka ana awi na sama amene kuli ka to hango diga ama cibanse dia morani yo kari ba baboro morani na dajjal na amene fitina a no hay fo ino boroba tunun na alamari fo ino boroba tunun na nkuna ngano boroma che hifo kan na silama tere koto koto henno kan mene imani chimbongo se pere kan nor kwe kwe beri be na mayo na mene sifayo kan nane ka nor kwe kwe beri abara no kwe no ka geyo ko moriyo na aibi kuru na harte kuru di banna boroma kokari ka aya weysinte halla suratul kahfi kuna aw aya wey kokoro yo kan gonu surari kuna boroma cei fo ka nan halla deya war ka cei fo kana aya wey sinte yo suratul kahfi kuna ana halla waya riwaya kuna kunanci aya wey kokoro idinor kwekwe bir aga morani na dajjal dino angana fitina no yano ne boro mace ifoka zuru ko wuro nan nor kwe kwe beri kuga mara mora ni na dajjal mene fitina wato wa hasatan mum ambara saka kwe beni teya teyo andu kabara tayya kokoro amene jingar kuna andibici sallallahu alaihi wasallam idha tashahhada ahadukum فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال دينو كنا فوجهيكا أنا تيتك بيني أنجي فكانا إن ركوي بيري أو زرك ورنا كويترا ما مورني النهاية تاتي ya anchika ni irpe agun mare ma moranin na jahannama mena azaba ka moranin na sare gusu mena azaba ka moranin na hunayo na buyo mena azaba na dajjal a fitina laloka agunna a gunna